This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Juma'a 22 ga watan Janairun shekara ta 2016. Ni ne sarfi da Hashin Gumel tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labaran. Ya zuwa yanzu 'yan sanda a Somalia sun ce akalla mutane ashirin wasu 'yan bindiga suka kashe bayan da suka farma wani fitaccen gidan cin abinci. Shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta ya kai ziyara a asibitin dakarun kasar inda ya jinjina musu kan harin da ya kashe dakarun kasar da dama. nan da an jima kaɗan ake sa ran wata guguwa mai tsananin ƙarfi haɗa da dusa ƙanƙara za ta ratsa cikin yankunan washington kanin labaran kenan aka ji wasu na ganin cewa 'yan canji suna da hannu wajen taimaka masu ƙuruciyar bera wajen fitar da kudaden najeriya zuwa ƙasashen waje to amma haka 'yan canjin ke gani ba za ka iya sanin cewar wannan barawo ne ya sato wannan kuɗin ya kawo ba domin kuɗi ba a rubuta cewar wannan ɓarawo ne shin ta wace hanya ce za a inganta kuɗin dala a najeriya idan misali ana so dalar nan ta inganta a yi haƙuri idan najeriya muka fara sarrafa kayayyaki namu babu wanda zai sha'awon ya je waje je so kayayyaki muna ɗauke da duk waɗannan rahotanni cikin shirin namu na yanzu haka kuma muna ɗauke da shirin musulunci tushen rayuwa wanda usman kabara zai kawo mana amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Ya zuwa yanzu 'yan sanda a Somalia sun ce akalla mutane ashirin wasu 'yan bindiga suka kashe bayan da suka farma wani fitaccen gidan cin abinci inda suka garkuwa da mutanen da ke ciki. Tuni dai kungiyar nan ta Alshabab mai ta da kai baya ta dauki alhakin kai wannan hari a otel din da ake kira Lido Beach View a Mogadishu babban birnin kasar. a yau juma'a wani jami'in ɗan sanda a ƙasar ta somaliya muhammad abdulrahman ya kwatanta harin a matsayin aikin rashin imani akan fararen hulan da basu ji ba ba su gani ba a yammacin alhamis maharan suka farma gidan cin abincin inda suka tada babamai tare da harbe wasu mutanen da ke cin abinci a otel din wani babban jami'in hukumar tattara bayanan sirrin kasar ya gaya murya amurka cewa jami'an tsaro sun fita fatattaki mayakan daga gidan wato otel din sun kuma kama madugun 'yan bindigar wani dan jarida da harin ya da shi ya ce akalla mutane ashirin ne suka makale a cikin otel din a lokacin da aka kai harin shugaban kasar kenya uhuru kenyatta ya kai ziyara asibitin dakarun kasar inda ya jajinta musu akan harin da ya kashe dakarun kasar ya kuma jikkata wasu a lokacin da mayakan alshabab suka kai hari a sansanin sojojin da ke al'ade a somalia kenyatta ya ce za su karrama dakarun da suka mutu duk da cewa ya san ba za su iya biyan su irin sadaukar da kansu da suka yi ba da yawa daga cikin iyalan waɗanda harin ya ritsa da su sun jima suna jiran wani bayani game da 'yan uwansu yayin da gwamnatin bata fitar da wani cikakken bayani kan waɗanda aka kashe ba da waɗanda ba a san inda suke ba ƙungiyar ta alshabab ta yi ikirarin kashe akalla dakarun na kenya har guda ɗari a wannan hari adadin da har yanzu ba a tantance ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc nan da an jima kaɗan ake sa ran wata guguwa mai tsananin ƙarfi haɗe da dusar ƙanƙara za ta ratsa cikin yankunan washington babban birnin amurka yayin da za ta kuma dushi yankin gaɓar tekun gabashin ƙasar masu hasashen yanayi sun ce dusar ƙanƙara za ta mamaye birnin na washington har na tsawon ma'aunin santimita 60 ana sa ran guguwar dusar ƙanƙara za ta isa birnin da tsakiyar ranar yau inda za ta kai har zuwa ranar lahadi akwai kuma hasashen cewa za a iya fuskantar guguwa mai cike da haɗari da ambaliya a gaɓar tekun yankin gabanin aukuwar wato wannan lamari magajiyar garin washington mariel bauza ta ayyana dokar ta ɓaci inda ta wato tuni aka rufe makarantu yayin da ofishin gwamnati ofisoshin gwamnati su ma za su rufe da karfe goma sha biyar rana hukumomi haɗi yau sun ba da izinin rufe duk hanyoyin sufurin jiragen ƙasa da bas bas da ke sufuri an soke akalla zirga-zirgar jirage sama da dubu biyar a duk faɗin amurka yayin da ake tunanin za a samu katsewar hanyoyin wutar lantarki a kuma daidai lokacin da aka umarci mutane su tanadi abinci da sauran muhimman ababen rayuwa jami'an tsaron gabar tekun ƙasar girka sun ce an tsamo gawa waki guda goma sha biyar bayan wasu haɗuran da suka auku a wasu kwale-kwale a gefen tsibirin girka a yau juma'a haɗuran sun auku ne yayin da ake ci gaba da samun kwarara bakin haure da ke tafiya cikin mummunan yanayin sanyi domin kaiwa ga nahiyar turai yanzu haka kuma an ƙaddamar da wani binciken sauran hauren baƙi da suka bata a haɗuran jami'an sun ce akalla mutane 41 sun samu kaiwa ga gabar tekun bayan da kwale-kwalensu ya nutse a yankin farmakonisi da ke gabashin ajin inda daga bayan nan ma aka tsamo garawakin mutane bakwai a wani haɗari na daban kuma mutane 26 sun samu kubuta bayan da kwale-kwalensu ya nutse a tsibirin kalolinos inda nan ma aka tsamo garawakin mutane takwas hukumar ƙasa da ƙasa da ke kula da masu yin ƙaura a farkon makon nan ne ta ce an yi kiyasin daga farkon shekarar nan bakin haure da 'yan gudun hijira dubu 31,244 ne suka isa gabar tekun ƙasar ta girka wannan adadi a cewar hukumar ya ninka wanda aka gani a watan janairun shekara ta 2015 a ƙarshe mayakan taliban na reshen da suka bangare a ƙasar pakistan sun ɗauki alhakin wani hari na wato kisan ƙare dangi da aka kai a wata jami'a da ya halaka mutane 21 a farkon makon nan maharan sun ce wannan hari somin taɓa ne kan irin jerin har-haren da suka shirya kaiwa nan gaba a wani watan bidiyo da kungiyar ta fitar a kafofin sada zumunta a yau juma'a khalifa umar mansur shugaban bangaren ya ce za su kaddamar da wasu karin hare-hare akan makarantu da jami'o'i a duk fadin kasar kamar wanda suka kai a jami'ar chassadda shugaban haɗilawa ya kwatanta tsarin makarantu a kasar ta pakistan a matsayin waɗanda suke yin gaba da gaba da dokokin allah a farkon makon nan shugaban ɗaya bangaren reshen taliban muhammad korsani ya ce ba su da hannu a wannan hari wanda aka yi a jami'ar ta sadda yana mai cewa su ba sa kai hari akan wuraren da ba su da alaka da ma'aikatan soji. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. rahotanni na cewa 'yan najeriya da dama da ake tuhuma kan laifukan zarmiya na da gidaje da kaddarori a daular larabawa daga abuja nasir adamu el hikaya na da ƙarin bayani in ka ɗebe gwamna a fa yaushe na ikiti da ya ce san ba shi da wani gida a dubai daga kuɗin almundahana sauran waɗanda labaran yanar gizo suka lissafa sunayensu da mallakar gidaje a daular larabawa ba su mai da martani ba ko dai me za a ce tabbas 'yan najeriya da ake tuhuma da zarmiya na da gidaje da tarin dukiya a bankunan daular larabawa da yarjejeniyar kwace irin waɗannan kadarori da ma izo kiyar masu mallakar su tsakanin gwamnatin shugaba buhari da ta yarima muhammad bin zaid na daular larabawa na tabbatar da hakan takardar mai taimakawa shugaban najeriya kan labaru Garba Shehu ta ce wannan yarjejeniya za ta ba da damar kwace kowace irin kadara da waɗanda ake zargin suka jibge a Dubai. Hakanan da izo ke tsoffin jami'ai da suka ƙauracen ƙasar ta Laraba don gujewa tuhuma. barista ibrahim bello lauya ne mai zaman kansa abuja da ya taba rike kwamitin kasuwanci a majalisar wakilai wa'annan makudan kuɗaɗe da gidaje da wasu abubuwa na fitan hankali da suke cin larabawa na 'yan najeriya wanda aka ake tuhuman cewa sun saci kuɗin najeriya suka adana a wannan wuri to bisa ga irin tarayyar da aka yi tsakanin najeriya da wannan daular larabawan to in ya kasance an tabbatar an kama su kuma wa'anda suka mallaki wani abu sun yadda cewa na satacciya ne to da gwamnatin tarayya ita za ta yi amfani da shi bisa ga da ya fi dacewa bisa ga adalci sai da su za a dawo da kuɗin muna buƙatar kudi da a taimaka wurin taimaka ma matasa gararraban da suke babu aikin yi kuma taimakawa wurin a kawo rage raɗaɗin talauci da ake yi to wannan ya rage bisa ga abin da gwamnati ya dace shine za ta yi akai in ya kasance za a fanda wannan ya zama kaddarori na Najeriya ne za a yi takarda da lauyoyinmu da diplomats namu a yi tsara a karba to in a karba ne ba sarrafawa ne discretion ne na gwamnati wato gwamnati ita za ta yi abin da ya kamata ta yi da zai zama mallakanta ne. Yan canjin kuɗi na da gagarumin rawa da suka taka wajen fitar miliyoyin dala zuwa daular larabawa daga waɗanda suka yi almundahana. Shin me yasa suka taka wannan rawar ce? Jibirin zakar gidan dalla ɗan kasuwar canji ne a Abuja. Ba za ka iya sanin cewar wannan ɓarawo ne ya sato wannan kuɗin ya kawo ba domin kuɗi ba a rubuta cewar wannan barawo ne. an karbi account malam zan sayi dala miliyan ɗaya amma a dubai nake so ya ɗauko kuɗinsa ya biya ma ka kwana bi ka bashi dalas a dubai ya je ya yi abin da yi saboda haka ya ma aka yi ya zaro naira miliyan ɗari biyu da wani abu a asusun gwamnati har ya zo ya sayi wani abu da shi gwamnati tana bacci bata sani ba wato ku dai ba ruwanku in mutum ya zo muku da kasuwanci ba sai kun bincika ba ai abin da muke bukata shine mu san ina kake zaune kuɗinka daga ina suka zo kuma sun shiga account sun tabbata halatta halattattu ne shi kenan abin da ɗan canji zai bukata kenan kuma shi kenan abin da za ku samu ya zama halattacce ai wannan zahiri ne domin kayi ciniki da mutum ka biya shi idan ma yanzu ka tafi da mu wajen hukuma efcc kake tambayar mu abinda za ta tambaye mu akwai littafin ta rubuta kyc you are customer ka san kwastoma ya kawo kuɗi ka bashi kuɗinsa ya tafi. Labari na nuna zuwa makon gobe za a buƙaci fara izo ƙiyar manyan tsoffin jami'an gwamnatin da ta shuɗe da ke samun mafaka a Dubai. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja. Burbu tsohon haraka ce ɗaya ne kuma koyar sanni waka ne ni har yau ban yi sata ba amiro ba ba ni shawa Ba bakin mu kiɗi da turaye ba mu ka ta ga hanya ba To madalla a gaishe da Nasiru Adamu El Hikaya da wannan rahoto. A ɗaya ɓangaren kuma ƙungiyar masu hada-hada canji da musayar kuɗaɗen ƙasashen waje ta Najeriya ta ce 'yan Najeriya fiye da dubu ashirin ne ke fuskantar barazanar rasa aikin yi Baya ga faduwar darajar Naira sanadiyar umarnin da gwamnatin Najeriya ta baiwa babban bankin kasar ya dakatar da sayarwa kamfanonin takardun kuɗi na dala. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Matakin da ya sababa karancin dalar a kasuwar musayar kuɗi ta wafa da ke nan Kano da ma wasu wurare da ake canjin kuɗi a sassan Najeriya. Lamarin da ya sanya farashin dalar ya yi tashin goron zabi inda ake sayar da ita a kan sama da naira ɗari uku. sunana muhammad sa'idu bala tsari da su babban bankin ƙasar nan suka bullo da shi na hana mu a dala da suke bamu a kowane sati wannan mu shi muka danganta da wannan tashin goron zabi na dala Kalla muna da kamfani a ƙasar nan dubu biyu da ɗari bakwai da wani abu kowannen mu ba zai rasa ma'aikaci a kalla bakwai zuwa takwas ba a sa hmm. kamar kana cewa gwamnatin tarayya ta kori sama da mutum dubu ishirin daga aikin da suke yi kenan ba zan ce ba wanda ba sa karya doka ba wannan ɗabi'a ce ta mutane to shi kenan sai su bi su ga waye ba sa yi daidai sai su hukunta su daidai da abin da hukunci ya kama mm. amma ba za ka wa mutane kuɗin gora ba ka ce dan wani a ah, to yanzu bankuna akwai wanda aka kama da atm sama da dubu ba bankuna ne suke bayarwa ba ko za a ce mun banki bata san mutum ya karɓi atm sama da dubu ba an rufe banki shi ma Dr. Adamu juma Isa bakin wafa guda cikin masu hadadar canji da musayar kudin kasashen waje a nan Kano cewa yake. Idan misali ana so dalar nan ta inganta a yi haƙuri idan najeriya muka fara sarrafa kayayyaki namu babu wanda zai sha'awan ya je waje je so kayayyaki saboda haka mu ba mu muke daga farashin dala ba bukata ita take daga farashin dala yau idan an zo ana neman dala dole dala ta yi tsada yau idan aka shigo da dala da yawa dole dala ta yi sauki yanzu ka duba kamar maganar man fetur dinnan idan akwai man fetur a gidan mai babu wanda zai je black market ya je ce zai je sai mai a black market yanzu haka dai shugabannin kungiyar masu kamfanonin canji da musayar kuɗi ta najeriya na can birnin tarayya abuja suna ƙoƙarin ganawa da gwamnan babban bankin najeriya ba ga wata tattaunawa da shi a makon jiya a can Legas domin lalubo hanyoyin warware yanayin da suka shiga alhaji aminu gwadabe shine shugaban kungiyar na ƙasa baki ɗaya babban muni shine ko da yaushe idan ita babban bankin tsarin najeriya za ta ba da dalilan abin da ya sa yake waruwa sai ta ware mu kawai a cikin kasuwa cewa mu ne muke haifar da wannan matsaloli da ke waruwa kuma in ka duba kasuwan nan wayanda ke cikin ta mu masu lasansu na ita bankin tsakiya ba mu yi kashi biyar ba a cikin kashi casa'in da biyar kashi casa'in da biyar nan ya shahi ita kanta central bank ya shahi bankuna ya shahi kamfanoni masu kamfanonin mai ya shafi wayanda kuma ke hada-hadan su na bakin hanya na bayan fage da yake ba su ma da lasinsis din sannan an daure muna hanyar saye daga banki an daure muna hanyar saye daga su kamfuna masu yin mai an daure muna saye daga masu kai kayayyakin soje wata exporter kenan hanyar da ta rage muna guda ɗaya tak ita ce hanyar bankin tsakiya to ita kwatsam ba shawara ba kiran mu a ce gashi gashi wannan abin zai taho ya za a yi kawai sai muka waye gari an zartar da shi. Alhaji Aminu Gwadaba kenan shugaban kungiyar 'yan canjin kudaden kasashen waje ta Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. A gaishe da Muhammad Ibrahim Kwari. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti 16 Yanzu kuma ga Usman Kabara da shirinmu na gaba. Allahu ya rahamanu ya ji wal ikirami Allah shi ka Musulunci tushen rayuwa. kazar da ba da nono. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na Musulunci tushen rayuwa. A makon da ya gabata idan ba a manta ba muna ci gaba da tattaunawa ne da Malam Usman Ibrahim Musa limamin masallacin da ke kan Sultan Road a garin Kaduna, Najeriya. inda yake magana a kan tarbiyyar yara ta bangaren kula da irin aƙidojin da za su iya shiga su tun suna ƙanana. Ya tsaya ne a inda yake cewa ya kamata masu unguwanni su haɗa kai domin sanin su waye suka shigo cikin unguwa inda yake ba da misali da baƙi idan suka shigo unguwa sababbi. Inda ya ci gaba da cewa ya kamata duk baƙon da ya shigo a bincike shi. Duk mutumin da ya zo a tabbatar daga ina ya fito sannan kuma nan a nan wa yake tare da shi a nan idan gida ya saya shin a gidan nan da iyalan shi yake kuma sannan zai tabbatar da zama mai inganci to wannan shine zai kara tabbatar da cewa al'umma ta zauna lafiya ta samu nagartattun matasa domin su ake so su zama shugabanni a ranar a gobe kaga wajibi ne a kiyaye daga wannan eh. sannan idan muka koma bangaren gwamnati ita kuma gwamnati wajibi ne ta yi kokarin samar da masana'antu waɗanda suka mutu musamman mu a nan najeriya a tayar da su idan matashi na zuwa ya samu ɗan aiki yana zuwa zai shagaltar da shi da wata ƙungiya mai mummunar aƙida ta zo ta jawo shi mm. har ya fada mm. ya tashi da safe ya tafi aiki ya dawo ya gaji ya ɗan huta da Allah Allah taimake shi ya wuce masallaci yana sauraron wa'azi da makamantansu mm. amma idan babu masana'antu babu aikin yi to shi ma yana bada. da gudunmawa mm. wurin gurɓacewar ainihin aƙida ta ainihin 'ya'ya musulmi kwarai da gaske. Mm. To eh, misali akar mukalla idan ni ina da ɗa misali kuma nake son na gane cewa kila ya shiga wata aƙida ta daban wanda ban gane mata ba. Ya zan yi in gane akwai wasu alamu da zan iya gani in san cewa wannan aƙida yaron nan fa kai akwai tambaya a ciki? eh kwarai da gaske mhm. abinda kuskuren da ake yi ne malam usmanu mhm. wato iyaye yanzu idan mutum ya tashi ya bar gida tun da safe mhm. to baya dawowa ma kila sai yaran sun yi bacci wani ma kuma kila bai lura ba yaran bai kwana a gida ba to wajibi ne ko kana kasuwa ko kana ofis ka rika daukan wata 'yar dama kana dawowa kana dan hmm. duddubawa kana shiga makarantarsu kana hmm. ga waɗanne irin abokai ma yake mu'amala da su hmm. sannan kuma in a cikin unguwa ne ka gane waɗanne yara ne abokansa sannan ka rika zaunar da shi ai ka'ida ce dama ta uba ya rika zaunar da ƴaƴayensa yana ta musu tambayoyi akan addini lokacin da yake musu tambayoyin nan zai gane cewa wannan fa yana rike da aƙida mai kyawu wannan kuma yana nema ya kauce don akan samu irin wannan har sai ka ga yaro yana jayayya da babansa mm. uba na cewa kaza ne yana cewa a ka kaza ne mm. to kaga wannan ma akwai matsala kwarai da mm. gaske don haka wajibi ne uba da halin da yake ciki ya rika zama da 'ya'yayansa yana yana ganin ina suka fuskanta kuma ina ne suka ba da goyon baya suke goyon baya mm. a yaro idan yana firamare ma za ka je na cewa in na je secondary ko idan na je ss1 ga abin da zan karanta mm. wa ko mm. yawwa to kaga di uba yana zaune yana fuskanta kowane yaro inda kokarin shi ya bi mai da hankali to wannan ita ce matsalar da yanzu muka samu iyaye ba su cika zama da ƴaƴayensu ba suna tambayar su kuma ta kama 'ya'yanka ne har ɗakin su ka shiga ga waɗanne irin ma littattafai suke karantawa ina tuna wata rana Allah ya ji kan malamin mu malam Abubakar Mahmud Gumi mm, muna karatu a nan Sultan Bello bana mantawa mm. yake cewa akwai wasu 'yan ƙananan littattafai da ake shigo da su a cikin ƙasar nan ya kamata malamai su miƙe da karantar da mutane su domin kar a kawo musu gurbatacciyar aƙida kuma kusan irin ta haka ɗin ne wasu daga cikin matasan mu suka samu wasu aƙidoji gaskiya ne marasu kyawu mm, mm. to kaga wajibi ne kuwa mutum ya yi ƙoƙari ya ga cewa yana kulawa da 'ya'yan shi waɗanne irin littattafai suke karantawa sannan kuma ya rika duba ɗakunan su ma waɗanne irin abokai suke shiga mm. sannan kuma 'yan mata su ma kar a kyale su a ga su wane ne kawayensu su kamar yadda ne bayani ne a hmm. baya to wajibi ne a kula uba ya kula uwa ta kula kuma sannan al'umma da ke unguwa su ma yanzu kar su ce a'a tsoro nake yi kar in yi magana akan dan wani a'a haƙƙi ne na makwabtaka in ka ga dan wani ya shiga wata aƙida mara kyau ka yi ƙoƙari ka sanar da mahaifinsa domin kai ma ba za ka so ka ga ɗanka ya lalace ba hmm. kar ka ji tsoronsa a'a don Allah kake yi duk abin da kai ko don Allah za ka samu ladan shi a gurin Allah kar ka ji saurari maganar mutane ne mhm. in ka ga dan wani cikin wata matsala jaru mahaifinsa ya masa kila shi bai gani ba bai sani ba wannan ita ce haƙƙi na makwabtaka ina fata malam usmanu an fahimci bayani na ah, alhamdulillah sosai hakika malam usman ibrahim musa mun fahimci bayaninka da fatan Allah ya sa mu yi amfani da shi. Da haka kuma muka ka ƙarshen tattaunawar da muka yi da shi Malam Usman Ibrahim Musa wanda muna godiya da ka samu bamu ka. Sai kuma wani makon in Allah ya kai mu za a ji fara tattaunawar mu da Sheikh Tukur Almanar. game da shin yana yiwa mutum ya ci kuɗin al'umma ya kuma zo ya ce zai yi aikin Allah har ya sa ran samun lada? Akan haka za mu ji bayanin da zai mana. A madadin wacce ta haɗa mana sauti Julie Lefes Gresham. da duk waɗanda suka taimaka wurin ganin wannan shiri ya kammala. Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. Kazar da ba ta da nono, Allah shi ka fi daɗiyanta tun domin shaida ba ka da laifin komai. To madalla a gaishe ka Usman Kabara. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakon farko ya fito ne daga Naziru Abubakar Sabo Gusau wanda ya ce hukunci mai tsanani tare da nuna ba sani ba sabo ga duk wanda aka kama da laifin karbar cin hanci da rashawa shine kawai zai kawo ƙarshen matsalar Najeriya. Shi kuma Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar murar jama'a cewa ya jami'an tsaron Najeriya ya kamata ku ƙara ƙaimi sosai wajen daƙile masu fafutukar kafa ƙasar Biafra duba da yadda suke yin zanga-zangar ba bisa doka da oda ba. Assalamu alaikum VOA Hausa. a gaskiya komawa gida da al'ummar garin gamborin gala ke yi hakan yayi daidai ko muna ƙara kira ga al'ummar garin da idan kowa ya koma gidansa ya yi ƙoƙarin bincika gidan don kada 'yan ta'adda su ɓoye bamaman fashewa kuma kar su yi amfani da famfo da rijiyoyi da ƙarshe muna taya ku addu'a Allah ya kawo muku zaman lafiya a garinku baki ɗaya amin sako daga shehu bashir fulani da adam muhammad gitti sai kuma sakon alhaji abdu dodo zangon daura wanda ya ce ina kira ga tsohon shugaban kwastam alhaji duko indi tare da tsohon hukumar shigi da fici na immigration ya kamata ku gaggauta kare kanku akan zargin da ake muku kan ta'annati da dukiyar kasa tun kafin bincike ya zo kanku idan kunne ya ji to gangan jiki ya tsira assalamu alaikum voa hausa ya kamata gwamnatin kasar mu najeriya ta tashi tsaye wajen murƙushe wannan annoba ta zanga-zangar masu rajin ballewa daga najeriya domin aka yi wankin hula to zai kai gwamnatin najeriya dare sako daga abdul malik sa'idu mai biredi tashar bagugusau sau sai kuma sakon adam muhammad gitti a ƙasar chadi wanda ya ce gaisuwa da fatan alkhairi ga ɗaukacin ma'aikatan voa hausa sa'an nan ga wata gaisuwa zuwa ga filin a bari ya huce da masu gabatar da shirin kuma yana masu fatan alheri to gwamnatin najeriya ya kamata ku mai da hankali wajen sama ma matasa ƙarin aikin yi don ganin halin da matasan ke ciki sako daga malama safara'u matar haƙila zamani almajira malumfashi jami'an tsaro da 'yan uwa musulmi na ƙasar masar ya kamata ku mai da wukaken ku cikin kube domin zaman lafiya ya fi zama dan sarki sako daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a sai kuma sako muhammad mai kamiya oji kwatas gombe wanda ya ce muna kira ga gwamnatin jihar adamawa da ta sasanta da malaman makarantun jihar ta domin su koma wuraren aiki baki daya to samba da suki ai da tsuntsun da ya kira ruwa shi ruwa kan doka fatan mu dai Allah ya sa kotu ta yi maka hukunci daidai da laifin da ake zargin ka da shi domin ya zama izna ga 'yan baya sako daga naziru abubakar sabo gusau sai kuma wasikar muhammad sule garin rijiya da abdullahi magaji findiga angon fa'iza karamar hukumar aku jihar gombe wani suka ce muna kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da ta ɗauki irin matakan da ta ɗauka a lokacin da cutar ebola ta shigo kasar domin karo mana da cutar lasa mai saurin kisa a najeriya da ƙarshe sai sakon aliyu usman taka lafiya wanda ya ce ina kira ga 'yan jamhuriyar nijar musamman waɗanda ba su jin daɗin shugabancin shugaba muhammadu yusufu da su yi amfani da ƙuri'unsu wajen da wannan gwamnati da ke fashe hushinta a kan 'yan adawa da 'yan jaridun ƙasar. To madalla da fatan za ku ci gaba da aiko mana ra'ayoyinku. Muna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC yanzu ga wannan saƙon. Ƙanjamau cuta mai cutarwa. mai cutarwa. cuta mai cutarwa. Ku sauraro na albishirin ku ku zo ga sirrin kamawa. Kada mau cuta mai cutarwa. In bacci gake malam tashi ka saurare ni har in gidawa. Kada mau cuta mai cutarwa. Radio BOA na ta kira domin kowa ya zamto wayewa. Kada mau cuta mai cutarwa. Da gangami akan cutar kanjamau a ƙauyuka da dama har nawa. Kada mau cuta mai cutarwa. Gudunmawa muryar Amurka ta yi don kanjamau ta zanto da ke kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa sunan shi kan jamau ko ko da duk garkuwa jiki ya ka karyawa hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa wanda jiki shi ke son karin jini kafin to madalla kafin mu kai ga karshen shirin ga takaitattun labaran duniya. an jima kaɗan ne yake sa ran wata guguwa mai tsananin ƙarfi haɗe da dusar ƙanƙara za ta ratsa cikin yankunan Washington babban birnin Amurka yayin da za ta kuma doshi yankin gaɓar tekun gabashin ƙasar. Masu hasashen yanayi sun ce dusar ƙanƙara za ta mamaye yankin na Washington har na tsawon ma'aunin santimita 60. Ana kuma sa ran guguwar dusar ƙanƙara za ta isa birnin da tsakiyar ranar yau ne inda za ta kai har zuwa ranar Lahadi. Akwai kuma hasashen cewa za a iya fuskantar guguwa mai cike da haɗari da ambaliya a gabar tekun yankin. yanzu aka magajiyar garin washington ta ayyana doka ta ɓaci inda tun aka rufe makarantu yayin da ofishoshin gwamnati za su rufe wato nan da karfe goma sha biyu na rana hukumomi har ila yau sun ce za a rufe duk hanyoyin sufurin jiragen ƙasa da bas-bas da ke sufuri an soke akalla zirga zirga jiragen sama sama da dubu hudu da biyar a duk faɗin amurka yayin da ake tunanin za a samu katsewar hanyoyin wutar lantarki a kuma daidai lokacin da aka umarci mutane su tanadi abinci da sauran muhimman ababen rayuwa ya zuwa yanzu 'yan sanda a somalia sun ce akalla mutane ashirin wato wasu 'yan bindiga su kashe bayan da suka farma wani fitaccen otel a ƙasar somalia masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo ne ta na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau skipsis nisar fili hashin gumel ke cewa mu huta lafiya amma ga Halima nan da shirin yau da gobe.